to kada shi biya da hada da mu da kada ma kamar yan uwan juna muke domin ga tudu za ka iya haduwa da something dari haka ga tudu dai ko ka zo ma kana cikin cuk kamar irin cikon nan da yaron nan ka yi za iya ganin kana da ya gitarwa haka kusa gare ma ya biyo ya wuce in wanda bai da da ko ciki din da ka san ita rayuwa wani yana da tsoro wani bai da tsoro wanda ke da tsoro ba zai iya nocewa ya ta ya duba yashi ba duba da kai ya je ƙasa kada ne ya taushe shi amma wanda bai da tsoro duba da ya riga ya saba da kado layi a zai ci gaba da aikin shi domin ba su taba kowa mu namu na can ba su taba kowa sunana Musa Isa. Gaskiya wannan sana'a na fara ta tun ina dan karami. dan akalla tun ina dan firamari ko na fara wannan sana'a. Na je jami'a kuma duk ina nan ina yanta. Ta nan kuma Allah ya kaddar na kare sai dai ban samu aikin yi din ba. To duba da dogaro da nawa na kaina na ce to bari na rike wannan sana'ar da na samu. Na rike ta. ta dalilin haka ina da yara Allah su sama ga yaro ya hamsin wanda akwai waɗanda na koya ma da hannuna akwai waɗanda abokanai na su ma suka koya musu akwai waɗanda masu gidaje na na koya musu wannan yashin da ka ga yaran suna zuwa suna dokowa akalla akwai jirgin da idan an kawo mana shi daga nan yaro ya zo ya jayo shi ya zo ne ya ɗibi yashin ya je da shi duk trip guda in ya yi shi muna iya bashi naira dubu ɗaya da ɗari biyar mu kuma idan mun ka sayar da yashin za mu iya samun riba ɗari da hamsin naira ɗari to ita riba ba za mu daina ta ba dukkanin abin da ake samu ɗari gobo ɗari gobo idan ka tara shi za ka ga cewa yayi eh, abin ya girma sosai da farko dai in za ka je ɗiba yashi ana buƙatar ka kwashe ma jirgin ka ruwa ka kwashe ma jirgin ruwa ana buƙatar ya zama to kana da wannan sunan ta gora eh wancan shi kuma abin tukin sunan shi filafili akwai filo daga ciki shi amfanin filon na kwasar ruwa ne wannan gora kuma za ka tuka inda wuri yake tsaye idan ka je wajen ɗiban yashin kana da butiki idan za ka yi guga ne kamar irin wannan akwai turki wanda muke samu muna samun bufu mu cika shi da ƙasa sai mu samu yagiya mu ɗarme bakin shi in mun zo inda yashin yake sai mu jefa a cikin ruwa in mun jefa shi ne za mu ɗarma mu botikin mu shi ma yagiya wannan zai zama turki kamar abin da zai zama turki wanda zai rike mana jirgin mu shi wannan babban na cikin ruwa botiki in mun je da shi can kasa in mun cika za mu baro shi a kasa mu hayo sama mu ja shi da kasan kana jan ruwa ga abin da rijiya haka za mu ja wannan yashin can ƙasa ruwa suna amfani da lumfashi domin su ba ba guga suke yi ba suna amfani da su iya iskan da ka doka da shi za ka je can ka nutse a cikin ruwa in ka nutse ka je can ka ɗobo yashin za ka yi gudu da botikin nan haka kawo inda yake tsaye akwai magani wanda muke amfani da shi na sanyi irin na gargajiya kuma wani ma idan sanyin duba da yau da kullum akwai waɗanda suke zuwa asibiti sai a musu allura idan aka yi ma allura allura za ta ɗau sati guda ta nema aiki idan domin ita allura idan an ma ita ba za ta zub da sanyin gaba ɗaya da ka ɗauka ba amma za ta rage shi to in ta rage shi ka samu magani na gargajiya shi magani na gargajiya za ka yi amfani da shi akwai wanda zaka je bayan gari dukkanin abun da ka ci zaka gani da iya sanyin da ka ɗauka bayan ka zaka gani akwai wanda kuma fitsari shi kawai zaka yi zaka fitsarin ka ya canza kala to waɗanda maganukan su muke amfani da su wajen duba da yau da kullum muna cikin ruwan lokacin da ruwan ba su zo haka ba muna iya samun jirgi goma sha biyar zai cika mana ita wannan babban mota kamar tantaya domin mota suna ta tara akwai tantaya akwai taya shidda akwai da wasu muna ya ce mata tifa in an ce tifa za ku fi ganewa eh, akwai tifa akwai taya goma akwai irin taya shiddan nan yan kantocin nan da yan fijo fijo ga sunan wace mota da iya adadin abin da take doka babba za ta do sha biyar karamata mai bi mata za a iya sa mata goma wadda ta kai ta ba za a sa mata bakwai wadda a karama ƙasa za a sa mata jirgi hudu ta doka ta wuce lokacin da abin yana da sauki ba yanzu da ruwa suka zo ba wannan lokacin muna sai da yashin nan naira dubu ishirin idan muka ce mu tara da abin da yara za su ɗauko tun da abin matsaci za a ɗan tara na kowa a ɗebe mai a ɗebe na yara da kai abin da za ka ɗan kasafa ka samu to za a sayar da yashin a naira dubu ishirin haka haka muke sayar da yashin na babban mota na ƙaramin mota kuma muna sayar da shi akan naira dubu goma sha biyu duba da ita bata kai ɗaukar waccan ba ƙaramin mota kuma wadda take ƙasa kwarai muna sayar da ita wancan lokacin a naira dubu hudu yanzu kuma da yanayin wanga aikin ya yi tsada sosai yaran ma za su ɗauko yashin da zara tun da duba da wahalan shi e yanzu muna da mota da muke su a karama ta ƙasa naira dubu tara akwai wadda muke su a kan naira dubu goma sha biyu akwai ta sha biyar babba tan taya wadda take da taya goma ita abin da ake sayar da yashin ta naira dubu talatin domin ita ta fi kowace doka da yawa za ta doka kayan ƙanana da yawa don yan aza ta ga wuri tana iya doka awa fiye da biyar ba a cika ta ba saboda ta fi girma duba da yanayin yashin yadda yake zuwa yake dawowa ni ba na jin komi ba saboda duba da na riga na saba ai mu gaba ɗaya ba mu ma iya rayuwa yanzu inda babu ruwa dan da an canza mu ne an kai mu wani wuri inda babu ruwa za mu je wuya rayuwa shi yasa kaga mu har da wuya azumi da ake yi ba mu ajinta saboda duba da koyaushe muna kusa ga ruwa kaga da daddare misali ga azumi za mu zo da daddare mu yi aikin mu cikin dare za mu zo mu yi aikin mu dobe yashin mu mu tara da safiya babu za mu shiga ruwa mu nuce duba da azumi sai mu bi dumi kwancin mu idan lokacin buɗe baki yayi an sha ruwa mun yi sallar magariba mun yi sallar isha mu sake zuwa da daddare ko mu yi wannan aikin to kaga Allah shi ka tsarewa amma duba da sabo akwai sabo a nan domin in babu sabo ba za ka je da daddare ba da rana ma ido na ganin ido baka ga ruwa ba baka ga kuma abin da yake kasan ruwa ba ina na ga dare da abu ko gefe ya zo ma ba za ka gan shi ba ga hakukuwa ga kiyafu manya manya ga sauransu to ka ji dalili shi yasa wannan abun akwai sabo gaskiya kuma a wani gari da na je har da mata na ga ma suna mayi sai dai yake matan su ba su ka zuwa maza za su ciko su kawo iya bakin tudu mata su kuma su ke kwashe shi su zuba ga tudu mota ta zo ta duka su ma waɗannan matan gaskiya na ga kokarin su sosai da yake su jiragen su ba irin waɗannan bane manyan manyan jirage ne wanda in an cika injin zai jayo su ya kawo su ganga duba da duk da iyakacin kokari na da nake yi ni na ga aikin da na je su matan sai da na ga kokarin su abin da nake kira ga sauran matasa wannan sana'ar da muka zo da ita babu shakka ba wai mun zo ne da ita dan mu kadai mu amfana da ita ba a'a muna da bukatar sauran matasa waɗanda ba su da aikin yi ya kamata a ce sun yi hamzari sun taho mun haɗa wurin zama da su domin ci gaban wannan sana'a domin kowa ya samu abin da ya amfana da shi ba sai ka dogara ga gwamnati ta baka aiki ba. kamun gwamnati ta waiwayo ka ta kalle ka ta ce tana bukatar ta baka wani aiki idan ka samu inda za ka ɗauki kanka to kaga babu wata matsala wadda za ka samu ta rayuwa